Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau Talata sha biyar ga watan Fabrairu a shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga kanan labarai. to maryam kasar rasha ta faɗa a yau talata wasu dakarunta da ta jibge a kusa da iyakar ukraine za su koma tungayensu bayan sun kammala rawar daji shugabannin afghanistan masu tsananin ra'ayin islama suna shirin sake duban manufofinsu game da amurka idan gwamnatin joe biden ta take amincewa da dawowa kasar baki ɗayan kadarorinta na dala biliyan bakwai da amurka take tsare da su kana jam'ai sun ce akalla mutane bakwai sun mutu ciki har da yara biyu a cikin wata fashewa da ta tada wuta a wani ginin gidajen kwana a kudancin faransa a jiya litinin to madalla a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa an gurfanar da wani mai fafutukar kare haƙoƙin bil'adama mai suna oliver baka a gaban wata kotun gunduma a ghana bisa laifin cin amanar ƙasa Bayan haka za ku ji cewa hukumomin jamhuriyar Nijar sun kaddamar da wani kwamiti mai alhakin nazarin gyaran fuskar kundin shari'a kasar da kundin tsarin laifuffuka a wani yankuri na daidaita al'amuran shari'a daidai da zamanin yau. Sannan kuma za mu kawo muku rahoto akan wani taro da aka yi a jihar Nejan Najeriya inda babbar jam'iyyar adawa ta PDP ta nuna damuwa akan yadda 'yan ta'addan daji ke ci gaba da kisan jama'a a jihar ta Neja. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Talata, yau ma muna nan tafa da shirin noma tushen arziki, wanda Muhammad Baban Lahafis ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karantawa baba ya koma kiri. kasar rasha ta faɗa a yau talata wasu dakarunta da ta jibge a kusa da iyakan ukraine za su koma tungayensu bayan sun kammala atisayensu na soja mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen rasha igor kodashenkov ya ce za a ci gaba da gudanar da gagarumar rawar daji a faɗin ƙasar amma ya ce rukunonin yammaci da na kudanci sun kammala atisayensu kana sun fara komawa tungayen nasu sai dai ba iya tabbatar da komawan sojojin nan da nan ba yayin da atisayen ke zuwa ƙarshe sojojin kamar yadda suka saba za su yi tattaki zuwa bariki da suka fito in ji kakakin rundunar gundumomin kudanci da da yammaci da suka kammala atisayin sun fara tattara kayansu a cikin jirage da kuma motoci wannan sanarwar na zuwa ne yayin da ake kokarin bin diflomasiyya wurin warware mamayar da ake fargabar rasha za ta kai wa ukraine shugaban jamus olaf scholz ya je moscow a yau talata domin tattaunawa a kan batun rikicin rasha da ukraine da shugaba vladimir putin a lokacin da jamus ke kira ga sasantawa cikin lumana kane ta yi kashe kashedi cewa lamarin ka iya rincaɓewa a kowane lokaci ministar harkokin wajen jamus annalena baibok ta faɗa a wata sanarwa cewa lokaci ya kai da ya kamata rasha ta janye daga rikicin kada ta janye sojojinta daga kusa da iyakar ukraine shugabannin afghanistan masu tsaurin ra'ayin islama suna shirin sake duban manufofinsu game da amurka idan gwamnatin joe biden ta ki amincewa da dawowa kasar baki ɗayan kadarorinta na dala biliyan bakwai da amurka take tsare da su shugaba biden ya ba da umarnin shugaban kasa a ranar juma'a da ta gabata cewa bankuna su ware dala biliyan uku da miliyan ɗari biyar a cikin kudaden afghanistan da take tsare da su domin taimakawa aikin jin kai a afghanistan ɗin sauran biliyan uku da miliyan ɗari biyar za su ci gaba da zama a amurka domin biyan diyyar shari'a na amurkawa da ayyukan ta'addanci ya shafa musamman hare-haren da aka kai a ranar 11 ga watan satumbar shekarar 2001 a washington da birnin new york wanda har yanzu kotuna ke aiki a kansu kafin ku ji karashin labaran za zamu leƙa bangaren rahotanninmu. A ƙasar Ghana an gurfanar da wani mai fafutukar kare haƙoƙin bil'adama mai suna Oliver Baka a gaban wata kotun gunduma a Shaiman bisa laifin cin amanar ƙasa saboda wani rubutu da ya yi a shafin sada zumuntar Facebook akan juyin mulki muddin majalisar dattawan Kasar, ta amince da ƙudurin harajin ilabi mai cike da takaddama. An da ya cafke Oliver wanda kuma lauya ne a filin jiragen saman birnin Accra yanzu haka dai yana tsara a gidan yari. Wakilin muryar Amurka Hamza Adam a Kumasi na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton. an gurfanar da oliver baka vomao lauya kana mai fafatukan kare hakokin bil'adama a nan kasar ghana a gabar kotun a shaman a inda alkalin wannan kotu mai shari'a ya kisa kerasa zuwa raman har na tsawon kwanaki goma sha hudu bisa zarginsa da laifin cin amanan kasa kafin tun kudi kiyarsa a gidan kaso mai shigar da kara a gabar kotu dsp sylvester asare ya faɗa wa kotun cewa an kwarmata ma hukumar 'yan sandan kasar cewa oliver baka mai fafatukan kare hakokin bil'adama na tsinzara jama'a ne domin su kifar da gonatin jam'iyyar NPP. Lauyan dai ya wallafa a shafinsa na Facebook cewa zai yi juyin mulki idan majalisar dattawan kasar ta amince da kudirin doka mai cike da cece kuce ta e-levy wato dokar karban harajin waya wasu matasa da suka isa kotu domin mara masa baya sun ayyana damuwarsu matuka a inda suke cewa wannan mataki da gwamnati ta dauka akan kan cin zarafi ne akan mai fafatuka kuma shugaban kasa na ado danko kufu ado ya taba farta kaliman all die be die wato kowace mutuwa mutuwa ce ba tare da an gurfanar da shi a gabar kotu ba ta kaka za a gurfanar da mai kokarin kare hakokin bil'adama. The meaning of all die be die Mr. President. What is happening now in this country sending this country in a ditch. Na tuntubi ɗaya daga cikin mambobin ƙungiyar matsan lamba ta Fix the Country masu fafatukan ƙara hakkokin bil'adama da shi wanda an ka cafken yake jagoranta wato Usama Armiyawu a inda yake cewa an cafke shugabansu ne saboda wasu matakai na kalubalantan gwamnati da yake yi. Ba saboda komi suka mai wannan kamu ba amma saboda a activism da yake ciki shi lawyer ne kuma maganan da suka ce ya fada yana kan intanet ba ba wai magana ne da mun dai ce da wannan magana a bar ma kotu amma in ka duba irin akwai mutane da suka yi irin wannan maganganu eh, in the past akwai wani mutumin cpp da shi ma ya taba rubutawa cewa in dai aka yadda aka pass wannan gelo da ake so a pass shi ma ya yi kudita to kaga in akwai irin wannan kalmomi wasu sun yi amfani da shi in the past me da ce kuma yau a wani ya yi irin wannan kalmomi kalma ya ce in dai suka pass wannan e-levy shi ya yi ku to shi lawyer ne kuma lawyer na magana ya san abin da ya taki mu yan fix the country da mu yan economic fighters league ba ko ina da muka ce mu muna da mu doki makami mai kudita shi sa mun san lawyer yake kuma ba dai magana da da ayya ce o oh, yana dan ya doki makami doki makami ne ko shi ya doki makami ya ya overthrow the incumbent president ba. Oliver Baka Vomawo mai fafutukan matakan kare hakokin bil'adaman kafin 'yan sanda su cafke su a filin jiragen saman accra ya jagoranci zanga-zangar adawa da wasu tsare-tsaren gwamnatin jam'iyyar npp tare da bukatar da ai kwaskwarima a kundin tsarin mulkin kasar hamza adam sashen hausa na muryar amurka kuma si ghana madalla a gaida hamza adam da wannan rahota Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga karashen labaran duniyar. A jiya Litinin Firaministan Canada Justin Trudeau ya yi amfani da dokar gaggawa da ba kasafai ake amfani da ita ba domin tunkarar zanga-zangar da masu manyan motocin dakon kaya suke jagoranta inda suka mamaye tituna a babban birnin kasar da birnin utawa da kuma wasu manyan hanyoyi kan iyakar kasar da amurka Trudeau ya ce dokar gaggawar za ta baiwa hukumomi ƙarin ƙarfi da za su kama duk wani mai zanga-zanga kana su kwace motocinsu na dakon kaya. Karamar Firaministar Canada kuma Ministar Kuɗi Christian Fredland ta ce gwamnati za ta yi amfani da dokokin halatta kudaden haram ta auna shafukan tattara kudade ta yanar gizo da suke tallafawa da kuɗi wurin yin wannan zanga-zangar ta hana shige da fice. masu zanga-zangar a motocin dakon kayan da wasu motoci sun taru a otawa makonni biyu suna nuna kin amincewarsu ga tilasta yin rigakafi a kan masu motocin dakon kayan da wasu dokokin coronavirus an buɗe wata hanyar amurka da kanada a ranar lahadi bayan kusan mako guda inda 'yan sanda suka kama mutane da dama a ƙarshe shahararren dan wasan tennis novak djokovic yana shirin janyewa daga manyan gasar zakarun duniya guda biyu idan har za a nemi sai ya yi allurar rigakafin covid-19 kafin ya shiga kasashen da za su ɗauki bakoncin wasannin yayin wata tattaunawa da bbc a yau talata zakaran duniya a fannin wasan tennis na maza ya ce zai ci gaba da kalubalantar yin allurar rigakafin kana wata kasada ce yake dauka ko da kuwa hakan zai dalilin rashin shiga gasarsa na wasan da za a yi a faransa da kuma wanda za a yi a birtaniya wata guda bayan na faransa din matsayar da dan shekaru 34 dan asalin kasar serbia ya dauka na zuwa ne makonni bayan da ya samu matsala da jami'an migration na kasar australia lamarin da ya hana masa lashe gasar grand slam wanda aka gudanar a melbourne a australia wata gagarumar gasa a shekarar 2022 yayin da aka mai da shi kasarsa a wata sabuwa kuma a kan batun covid-19 tsibirin cook ya samu bullon covid-19 a karo farko firaministan kasar mark brown ne ya faɗa wa manema labarai a ranar lahad cewa wani da ya kai ziyara ne gwaji ya tabbatar da ya kamu a ranar alhamis da ta gabata a tsibirin rura tunga tsibiri mafi girma a cikin tsibirai goma sha biyar na kasar ta yankin pacific ta kudu A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake koma bangaren rahotanninmu. A wani yunkurin daidaita al'amuran shari'a daidai da zamanin da ake ciki a yau a duniya. Hukumomin jamhuriyar Nijar sun kaddamar da wani kwamiti mai alhakin nazarin gyaran fuskar kundin shari'a kasar da kundin tsarin laifuffuka wanda aka gada daga turawan mulkin mallakar Faransa. Matakin da masu kare haƙƙin 'yan adam suka yaba da shi sai dai kuma sun gargaɗi mambobin kwamitin da su ɗauki shawarwarin jama'a da muhimmanci. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman muna Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Tangardar da ke tattare da tsarin shari'a da dukkan abubuwan da suka jibanci hanyoyin hukunta mutanen da ake zargi da aikata laifuka wata matsala ce da ke cinyewa jama'ar Nijar tuwo a kwarya. Mafari kenan gwamnatin kasar ta kafa wannan kwamiti domin zakulo kurakuran da ke tattare da kundayen da aka shafa shekaru sama da sattin ana aiki da su a kotuna. Mai shari'a Mamman Sani Usaini Jibaje shine jagoran wannan tafiya. Takardu ne wanda muka yi gado daga mulkin mallaka. kasashe da yawa wanda aka musu mulkin mallaka su sun daɗe da suka canza dokokinsu suka maida su daidai ga yanayinsu na yanzu to niger tana yi bakin kokarin tun da wanga kundi biyu da na gaya maka so goma sha takwas ana gyara shi amma gyaran kaɗan kaɗan ne to yanzu gwamnati ne da ta ɗauka gyara ne za a yi na gaba ɗaya za a diba su ɗaya a gani duk abin da yake kawo matsala abin da ke kawo cikas abin da ba daidai ba abin da bai zo daidai da yanayin mu na yanzu raunin tsarin shari'a wani abu ne da ke bayyane a fili a nan nishar ta la'akari da yanayin da abin ya jefa wasu dubban 'yan kasar ciki a zancen da nake maka yau muna da cikin nijar 'yan kaso wajen dubu goma da dari tara da wani abu cikinsu in ka diba wajen dubu shida da wani abu ba a musu shari'a ba kenan kaga akwai matsala wanda ba a ma shari'a ba suka yi wanda aka ma shari'a yawa in ka ɗauki misalin nan gidan kaso na mai a ƙarshen wanga wata wanda ya mutu yana ɗauke da mutum dubu da ɗari takwas da tamanin da takwas cikin dubu da ɗari takwas da tamanin da takwas kinnan dubu da ɗari biyar da talatin ba musu shari'a ba matsalar daga dokar ce tunda doka ta ce in kai laihi kaza zuwa kaza kamata aka gidan kaso to juju sai kama mutum ya kai shi gidan kasu ko ba a yi shari'a ba inda kai laihi ko ana tuhon maka da wani laihi sai aka ga gidan kasu a ka har lokacin da aka ma shari'a ba yau ba jami'an kare hakkin dan adam irin su abdu alhashi idi na kungiyar fscn ke jan hankula akan maganar aiwatar da sauye-sauye a harkokin shari'a saboda haka suka yi na'am da yunkurin da aka sa gaba amma kuma shigar da shawarwarin jama'a a sauye-sauyen da za a aiwatar ya zama wajibi ga waɗanda aka ɗora wa nauyin wannan aiki in ji su muna fatan za a yi abin da ciki ɗaya ka a sa sarai balle ka ga siyasa a ƙasa mu siyasa rai ne ana iya a shurari 'yan ƙasa 'yan ƙasa suka gudunmawarsu a ta yi majalisa 'yan majalisa shi abin da suke su kenan muna fatar da gaske ne ake za a surari duka abubuwa wanda suke iya kawwa a yi abu wanda ya daidai da kasan wanda ya daidai da lokaci. Kwamitin wanda ke kunshe da alkalan shari'a da masanan doka da jami'an fafutuka da 'yan jarida ya buɗe layin waya mai lamba ɗaya daya biyar wato ɗari da sha biyar domin baiwa 'yan ƙasa damar kira su ba da shawarwarin da a ƙarshe za a gabatar da su ga gwamnati. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Madalla a gaida Sule Mummuni Barma da wannan rahoton. A wani taro da aka yi a garin Kwantagore da ke jihar Neja a Najeriya, babbar jam'iyyar adawa ta pdp ta nuna damuwa akan yadda 'yan ta'addan daji ke ci gaba da kisan jama'a a jihar lamarin da ya sa akan dole aka rufe wasu makarantu mambobin jam'iyyar sun kuma buƙaci hukumomin ƙasar da su ɗauki matakan da suka dace don magance matsalar ga rahoton da mustapha nasiru batsari wakilin muryar amurka ya aiko mana babbar jam'iyyar adawa ta pdp a jihar niger najeriya ta nuna damuwa matuƙa akan yadda 'yan fashin daji ke ci gaba da hallaka jama'a a sassa daban-daban na jihar Niger. PDP dai wadda a karan farko cikin 'yan shekarun nan da matsalar rashin tsaron ta ƙara ta'azzara a jihar Niger. Aka ji ta yi magana a wani taron da suka gudanar a garin Kwantagora cibiyar yankin arewacin jihar Niger. mai fama da matsalar rashin tsaron ta ce lamarin fa ya kai intaha bisa la'akari da yadda kusan illahirin makarantun boko na wannan yankin suke kulle jigo a jam'iyyar ta pdp a jihar niger uwar gidan tsohon gwamnan jihar niger sanata zainab kure ta ce suna matukar jin takaicin wannan al'amari saboda haka akwai buƙatar ɗaukar mataki. Duk wanda ya yi sallah ya roƙi Ubangiji Allah ya sa mu ga ƙarshen wannan masifa. Wayanda ba sallah suke yi ba 'yan mu Christians duk lokacin da za su tsaya yin roƙon Allah su roƙa Ubangiji Allah ya sa mu ga bayan wannan. Tashin hankalin da na samu muna zuwa yau shine ga makarantu shimfiɗe a wa'yansu wurare kamun mu iso tegina babu ɗalibai a cikin azuzuwa. Wannan kawai ya isa mutum ya yi tunani jama'a Allah ya kawo mana ƙarshen wannan bala'i. Honorable Yahya Ability shine mataimakin shugaban PDP mai kula da yankin arewacin jihar Niger. ya ce taron nasu a kwantagora yana zaman jaje ne ga al'ummar yankin. akan wannan matsala ta tashin hankalin 'yan bindigar. Musamman jihar Naija akwai fama da muke da rashin tsaro. Rashin tsaro ya tabaibai ko ina a jihar Naija. Idan ka zauna ka duba jihar Naija musamman wanga yanki nawa na shiya ta arewa. Duk 'yan gudun hijira ne ko ina. Akwai alamun dai PDP za ta yi amfani da wannan matsala ta rashin tsaron. domin nema wa kanta farin jini a babban zaben shekara ta 2023 mai zuwa domin kuwa ga abin da shugaban pdp na jihar Niger barista tanko beji ke cewa a wannan taro na kwanta gora. jam'iyyar pdp a najeriya da jam'iyyar pdp a jihar Niger ita ce jam'iyya da za su dawo mana da martabanmu an wahala bahaushe kan ce jiki magayi ba haka aka so ba amma ya zama darasi gare mu gwamnatin apc a jihar Niger da lamarin rashin tsaron ya kai mata iya wuya ta ce tana ƙoƙari domin shawo kan wannan matsala Alhaji Ahmad Ibrahim Matani shine sakataren gwamnatin jihar Niger. Gwamnati a kowane lokaci tana nan a matsayin matsayinta na kare rayuwar jama'a da dukiyoyinsu kamar da ya kamata kuma bai haka bai yiwa dole sai an haɗa hannu da jami'an tsaro. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka. To madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma sannadi na cigaba. Jama'a salamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Yayin da rahotanni a Najeriya ke nuna cewa kasar na fuskantar barazanar yunwa. duk da matakan da gwamnatin kasar ke ɗauka na taimakawa manoma da suka domin su yi noma. 'yan makonnin baya-bayan nan shugaba Muhammadu Buhari ya kaddamar da dalar shinkafa a birnin tarayya Abuja. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon, wakilin Nasiru Adamayel Hikaya ya tattauna mana da wani manomin shinkafa daga jihar Katsina inda ya karin haske kan abin da ke ci musu tuwo a kwarya. Bakon namu dai ya fara gabatar da kansa kamar haka. Sunana Suleiman Lawalmani. Ni haifafan garin Mani ne amma ina zaune a cikin birnin Katsina. Ina kuma da gona da nake noma a kasar Funtuwa, can wajen eriyar mai ruwa. Yau wato Suleiman yi mana bayani akwai labarin da ake nunawa duk da gashi kwanan nan in ka kula an yi dalar shinkafa a nan Abuja. Amma wasu rahotanni na nuna duk da haka akwai barazanar karancin abinci a ƙasar. A matsayinka na manomin shinkafa me za ka ce kan wannan labarin? To gaskiya a duk wani wanda yake da hangen nesa wanda yake noma wanda ya san ainihin halin da ƙasa take ciki kuma yake kallon zai yake kallon yau zai tabbatar maka da cewa tabbas akwai barazana ta maganar karancin abinci a wannan shekarar. Saboda kamar yanzu eriyar mu ta Katsina muna daga cikin wurare inda muke noma wanda yake taimakon arewa har da kudu ma baki daya amma idan ka tsaya ka duba duk kashi tamanin da biyar zuwa casa'in na area da ake noman waɗannan bayan allah sun hana noman in ka yi noman ma za a kone ko kuma za a kwace a bige, ko kuma in ka yi ma ba za ka iya eh, gyara shi ba to saboda haka idan ka tsaya ka duba sosai tun lokacin da aka fara fundo amfanin gona a ka'ida lokacin da ake fara fidda amfanin gona ana samun sauki tsakanin sabon abinci da tsoho amma a wannan shekarar bambancin da ake samu a daidai lokacin da abincin gonan ya wadata wanda aka fiddo da tsohon da sabon babu bambanci ko za a samu za a ga bambancin naira hamsin da naira ɗari wannan yake nuna barazanar da za a samu wannan shekarar idan ka tsaya ka duba idan ana sai da buhun shinkafa naira dubu ashirin sabuwar shinkafa to za ka samu tsohuwar dubu ashirin da ɗari biyar ko da dubu ashirin da ɗaya wanda ya kamata a ce sabuwar a saida ta dubu sha biyar ko sha hudu ko sha uku yadda za a yi tsammanin zuwa lokacin da za a koma damuna za ta iya kai wannan dubu ashirin da ɗari biyar ko dubu ashirin da ɗaya amma a halin da ake ciki yanzu ba bambanci tsakanin sabon abinci da tsoho to wannan ne zai haska maka cewa tabbas akwai barazana mai karfi da take kwararo mu bisa wannan tsarin ne ni kamar ni yanzu da ina hangen abin da zai je ya dawo yanzu haka ina tabbatar maka ina da abincin shekara a gidana insha Allah da abin da zai je ya dawo ni dai ina da abinci sai lokacin damuna yayi ko ga abin da Allah zai yi in an samu saukin tsaro to muna da tabbacin insha Allah za a samu sauki amma tabbas barazana akwai ta kasa a kwance wannan ba wai lalle rashin noman ne ba a yi ba ko kuma ya zama dazukan ne ba su da sauran mamora ba akwai kalubale ne na tsaron nan yake kawo barazana ga kalubalen tsaro shine ya kawo matsala Allah subhanahu wata'ala ya saukar da damuna mai kyau an yi ruwa akwai taki za ka iya samun access da taki ka siya akwai halin da za a yi noman amma in ka yi noman shin za ka tsira waɗanda ke maka aikin za su tsira in ka yi noman ma an barka ka yi shin za a barka saboda haka ɗan abincin da ake fitowa da shi daga wurin bai taka kara ya karya ba inda yanzu ka ga zan baka misali idan ka ɗauki daga area shene abin da ya kai akwai garuruwa kusan biyar daga shene zuwa wasu garuruwa biyar na hanyar faskari babu mutum ko guda ɗaya a wurin ba wanda zai iya noma a wannan area ba wanda zai iya zama a wurin saboda haka baka zauna a garin ku ba za ka je gonar ka noma eh wato amma ne abinda nake so na gano ah, shin eh. an daina noman ne gaba ɗaya ko ko waɗanda suke kasada suna shiga dazukan akwai waɗanda suke yin kasada waɗanda babu yadda za su yi hmm. akwai waɗanda suke yin kasada su shiga su yi noman amma duk wanda yake neman ya zai tsira da rayuwar shi ya zai tsira da rayuwar iyalin shi ya zai tsira da rayuwar waɗanda suke tare da su suna hulɗar noman nan shekara da shi to ba zai kai kanshi ba saboda ni yanzu kaga gona ta da take wurin zan ce maka kusan shekara uku ba a noma ta ba in kaga wani ya noma ta to wanda yake kusa da ita ne wanda zai iya ɗaukan kaddara idan ta faɗa mishi kuma bakin hanya take bakin hanya kan hanyar gusau. To yanzu eh, akwai kuma wani abu da aka lura da shi cewa duk da gade yawan musamman ma shinkafa kuma ta hmm. gida amma har yanzu shinkafar tana tsada. Dole ne shinkafa za ta yi tsada saboda yawan mutanen da ke Najeriya mutum ne ya fi sama da mutum miliyan ɗari biyu. Har yanzu Najeriya ba ta da ƙarfin da za ta iya ce da waɗannan mutanen har yanzu. Saboda noman ma in an ba da dama an yi shi waɗannan ah, ta garin ba su lalata abubuwa ba to ba zai ishi 'yan najeriya ba dole sai gwamnati ta shiga ciki dumu-dumu an sake tsara daji an gyara gwamnati ta yi noma mai tarin yawa sannan ne zai wadatu ko shinkafa mai tarin yawa amma still idan aka kawo ta ba za ta isa ba saboda demand din da muke da shi a Najeriya bukatar da ake da shi a Najeriya ba yar kadan ba ce zaka samu gida akwai mutum hamsin a gida. za samu gida akwai mutum tamanin suna cin abinci a gida. to yadda za a ce da waɗannan mutanen yau da gobe ba ƙaramin aiki ba ne mu kuma kan yadda ake sarrafa shinkafar bayan an noma ta shin zuwa yanzu ko ina ya wadata da na'urorin zamani na tashe shinkafar bayan an gama noma ta? Masu sauraro a nan zamu dasa a cikin wannan shirin namu don Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku amsar wannan tambaya. Yanzu a madadin bakon namu Suleiman Lawal Mani da kuma wakilin Abuja Nasiru Adamayel Hikaya sai kuma Jule Leathers Gresham da ta taimaka ta hada mana sauki da kuma bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. gaida Muhammad Baballa Hafiz yanzu kuma bari mu karanto muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga mansar Almugumel ya ce salam fatan alkhairi gare ku muryar Amurka. Kama abba kyari da zargin aikata laifi abu ne mai ban takaici ganin yadda ya yi suna wajen yakar masu aikata laifuffuka a Najeriya. Daga nan kuma sai wasiƙar Alhaji Umar Forever Gashuwa ya ce salam VOA Hausa. tabbas samun bayanai na mutanen da ake zargin suna da hannu a gungun masu fataucin miyagun kwayoyi na hodar iblis bayan kama abba kyari biri ya yi kama da macen shi kuma shehu adamu rajau cewa ya yi hakika mun yi matukar mamaki bisa musan da wanda ya kashe hanifa ya yi bayan kuma a baya ya amsa cewa shi ya kashe ta saboda haka muna kira ga kotu da ta yi amfani da maganar su ta farko ta yanke mashi hukunci wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi salam voa hausa gaskiya shirye-shirye da 'yan majalisun najeriya ke yi na sanya dokar sai mai kwalin digiri zai tsaya takarar shugaban kasa ko gwamna. Mu 'ya'yan talakawan kasar san ba mu amince da shi ba. Saboda wannan matakin wayan hana wa 'ya'yan masu karamin karfi tsayawa takara ne. Daga ƙarshe ina addu'a ya Allah ka ba mu shugabanni nagari masu kishinmu da ƙaunar ci gabanmu ko da ba su taɓa zama aji ba. Sako daga Malam Usaini dan wata karasuwa daga jihar Yobe. Shi kuma baban Mamman bande cewa yayi salon VOA Hausa. Yadda ake cin zarafin 'yan jarida a kasar Ghana abin damuwa ne. Ya kamata kungiyoyin kare haƙoƙin 'yan jarida su ɗauki mataki domin magance wannan matsalar. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi. Muna fata matakin da gwamnatin ƙasar Rasha ta ɗauka na fara janye sojojinta daga filin daga akan iyakar ƙasar Ukraine zai buɗe wasu sabbin shafuka na kawo ƙarshen zaman tanki a tsakanin ƙasar rasha da ukraine saƙo daga hajiya amina muhammad kiraji gashuwa to madalla yanzu kuma sai labarai amma wannan karan a takaice to maryama takaice kasar rasha ta faɗa a yau talata wasu dakarunta da ta jibge a kusa da iyakar ukraine za su koma tungayensu bayan sun kammala atisayin soja mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen rasha igor kodashenkov ya ce za a ci gaba da gudanar da gagarumar rawar daji a fadin kasar amma ya ce rukunonin yammaci da na kudanci sun kammala su kana sun fara komawa tungayen nasu sai dai ba iya tabbatar da komawan sojojin nan da nan ba shugabannin afghanistan masu tsaurin ra'ayin islama suna shirin sake duban manufofinsu game da amurka idan gwamnatin joe biden ta ki amincewa da dawowa kasar baki ɗayan kadarorinta na dala biliyan bakwai da amurka take tsare da su shugaba biden ya ba da umarnin shugaban kasa a ranar juma'a da ta gabata cewa bankuna su ware dala biliyan uku da miliyan ɗari biyar a cikin kudaden afghanistan da take tsare da su domin taimakawa aikin jin kai a afghanistan ɗin To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.